يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, ku bayar da haƙoƙin Allah da suke kanku, kuna masu neman yardarsa, ku zama masu ba da shaida da adalci, ba da zalunci ba, kada ƙin wasu mutane ya sanya ku ƙin yin adalci, yin adalci abin nema ne ga kowa, ga aboki ne ko ga maƙiyi, ku yi musu adalci, adalci ya fi kusa da tsoron Allah, zalunci kuwa ya fi kusa da saba masa ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana hakika Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi na ayyukanku kuma zai saka muku a su.